to kamar yadda muka sha nanatawa muka ci gaba da jawa gwamnatin najeriya da kuma duniya kan cewa cin hanci ya riga ya yi ya riga ya kaka gida ya riga ya shiga kowane bangare ta harkar hannun tafi da al'amuran najeriya to su ma cin hanci a cikin harkar shugaba a cikin harkar wurin sojoji ko kuma harkar wurin tsaro a najeriya ya shiga ya kan kama ya zama shine babban kullun a ba'isin da ka ga cewa irin waɗannan rigimu da ake yi an ma kasa samun eh, wato maganin su saboda akwai waɗanda ake amfani da su a cikin wato jami'an tsaro ɗin ake kunna cin wannan cin hanci ake ta amfani da su ana kashe jama'a don su samu riba ko kuma su samu kuɗi ko kuma su samu wani eh, bukata saboda tsabar san kai da kuma rashin adalci ga jama'a ƙasa saboda haka ba abin mamaki ba ne don wannan abu eh, da mutu da labari da ke fitowa wanda damun tuntun mun yi hasafin cewa akwai tsabagen cin hanci da rashawa da yake cikin harkar tsaron najeriya shi sa kaga cewa majalisa sun ware kuɗaɗe wajen wato shekara biyu zuwa shekara uku da ta wuce a wurin 3 biliyan aka ware 3 aka ware har yanzu ba a samu gyara wajen wato harkar tsaro a Najeriya ba kudaden nan kuma an cinye su ba kuma kayan aikin da aka sewa a jami'an tsaro kuma ba biyan su ake ba ba wani cika ake kula ake da lafiya amma amma malam awal awal a ce a ce mutane suna wasa da rayukan jama'a abu ya shafi rayukan jama'a kuma a ce eh, har kuɗin kuɗi ko kuɗin dukiya ya zo fi shigewa gaban mutane idan babu tun da babu rashin imani kuma ba kaunar 'yan ƙasar ake ba kuma kaunar. jama'ar kasar ake ba babu imani babu um, eh, babu son ƙasa da kuma jama'ar ƙasa ai kuka mamaki shi daman cin hanci da rashawa ba ruwan da sun cewa a kare wato hakkin jama'a ko kuma a kare hakkin lafiya ko kuma raikan jama'a shi sa muke ta fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya kan shi ne babban rurin a aikin rashin ci gaban najeriya ta da za a ce an samu ci gaba a cikin wannan batun a cin hanci da rashawa da ake yi da kuma rashin adalci da rashin gaskiya da ake bugawa a Najeriya ba za a taɓa samun ci gaba ba gaskiya kuma ba za a taɓa zaman ba za a taɓa samun zaman lafiya ba saboda daman rashin adalci da da wato take haƙƙin bil adama da shi yake da kawo irin rigimin da yake faruwa. Sun ci amare 'yan arewa. Sit your